Razak Ibrahim Mail ne ke muku sallama a cikin shirinmu na yamma zango na uku a cikin shirye-shiryen sashen Hausan DW. A cikin shirinmu na yanzu za ku cewa sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu Allah ya riga ta riga mu gidan gaskiya kungiyar ma'aikatan man fetur iskan gas sun na gas in sun gudanar da zanga-zangar lumana abuja headquarter najeriya guduguwar kin jinin kiyamar zakaran kwantar zaman lafiya da ta majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da kalubalantar kiya ga kasashen afirka daban-daban muna tafe da ƙarin bayani da kuma shirin dandalin matasa da abu namu amma daga farko ga zahardin umar dutsen kura da cikakken labaran duniya. DW labarun duniya. Ana jimamin mutuwar sarauniyar Ingila. Ukraine ta kwato garuruwa sama da ashirin daga hannun Rasha. Ƙasashen Afirka ta tsakiya sun ƙulla yarjejeniyar kafa matatin mai. Sarauniya Elizabeth ta Ingila ta mutu a wannan Alhamis bayan gajeruwar rashin lafiya. Sanarwar da fadar Buckingham ta fitar a yanzu yanzu nan ta ce sarauniya mai shekaru 96 ta rasu ne a katafaren gidanta da ke Scotland. Makusantanta irin su yerima Charles tuni suka koma gida tun ɗazu da rana lokacin da aka bayar da sanarwar cewa likitoci sun garzaya wajen ta domin duba lafiyarta. Ana sa ran sabon Firaministan Burtaniya Liz Truss ta fitar da sanarwa nan ba da jimawa ba. yerima Charles wanda zai gaji mahaifiyarsa bayan mutuwarta na can na shirin yi wa Burtaniya jawabi. Idan har Charles bai sauya sunansa ba, za a rika kiransa da sarki charles na uku mutuwar sarauniyar na zuwa ne kwana guda bayan da ta soke wata ganawa da za ta yi aka kuma shawarce ta da ta huta a ranar talata marigaye ta jagoranci bikin hannanta mulkin siyasa na birtaniya a hannun prime minister liz truss a cikin shekarar nan da ya sarauniyar ta cika shekaru saba'in da karɓar sarautar ingila kuma a baya bayan nan ta rika wakilta ɗan tayari charles a wasu manyan tarika ana sa ran za a ware kwanaki sha biyu domin bayo 'yan kasar ta birtaniya damar jimamin abin da ya faru muna ɗauke da rahoto nan gaba a cikin shirin gwamnatin ukraine ta ce ta 'yantar da garuruwa sama da ashirin daga hannun dakarun rasha a yankin kharkiv Oleksiy Horomov babban jami'a kasar ya ce tun daga farkon makon nan ne suka samu wannan nasara. A yin taron 'yan jarida da babban jami'i a Alhamis din nan, ya ce dakaransu sun nausa akalla kilomita hamsin cikin yankunan da rasha ke rike da su a yankin na kharkiv gwamnatin ta ukraine ta kuma ce ta yi nasarar dakile dakarun rasha a yankin kherson da akalla kilomita biyu sai dai kamfanin dillancin labaran jamus dpa ya ce ba zai iya tabbatar da hancin wannan ikirari na gwamnatin ukraine ba Ƙasashen da ke tsakiyar Afirka sun rataba hannu kan yarjejeniyar shimfiɗa bututun mai da gas a tsakanin su domin rage wato kasashen dogaro kan samun mai daga ƙetare. Yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta a Kamaru za ta baiwa kasashen damar gina manya-manyan kamfanonin sarrafa mai da iskar gas masu tsawon marabba'in kilomita dubu shida da wato ɗari biyar. A ƙarƙashin yarjejeniyar kasashen na sarin gina aƙalla matatun mai da cibiyoyin sarrafa iskar gas guda uku. Ƙasashen da ke cikin yarjejeniyar sun haɗa da Equatorial Guinea, da kamaru da gabon da chadi da angola da jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo ministan makamashi na equatorial guinea gabriel mbanga ya ce haɗakar tasu ta biyu bayan irin wannan mataki da wasu ƙasashen afirka ta yamma da nahiyar turai suka ɗauka a tsakaninsu domin yi wa harkar mai da iskar gas kwaskwarima daga nan zuwa shekara ta talatin ne suke fatan cimma wannan buri da suke sa ran zai inganta harkar mai tare da kawar da talauci. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan DW. Za ku iya sauraron mu ta intanet a dw.com/hausa har ma da manhajar tun in. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce yana buƙatar a fara fitarwa duniya hatsi daga ƙasar Rasha a maimakon Ukraine kaɗai. Yana mai cewa shugaba Vladimir Putin na Rasha na da hujjar ƙorafi kan yadda ake jigilar hatsin Ukraine zuwa ƙasashe masu arziki. sabanin kasashe masu raunin arziki da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ta nunar a watan yulin da ya gabata ne dai aka fara fitar da hatsi daga ukraine bayan watannin da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin rasha da ukraine ɗin inda aka toshe fitar da kayan abincin daga tashoshin jiragen ruwan ukraine gwamnatin gambia ta ce ta kaddamar da bincike akan magungunan paracetamol na ruwa da ke rage kaifin ciwo da ake zargin ke haddasa yawan mace-macen ƙananan yara a cikin 'yan kwanakin nan. Babban daraktan kula da kiwon lafiya na ƙasar Mustapha Bitaye da ya sanar da haka a Alhamis ɗin nan. Ya ce ana zargin magungunan da haifarwa ƙananan yara ciwon ƙoda da zarar sun sha. Tun a ƙarshen watan Yulin da ya gabata ne dai aka fara samun ƙorafin hakan, inda iyayen yara suka ce su ba sa iya yin fitsari ga kuma matsanancin zazzabi da suke samu da zarar sun sha maganin na paracetamol. kawo yanzu hukumomin gambiya sun ce ba su gane kamfanin sarrafa maganin da ke haifarwa kasar da wannan babban asara ba amma jami'ai sun ce sun wato suna tsammanin maganin paracetamol da ake hadawa a cikin kasar ne ke kara ta'azzara lafiyar kananan yaron 'yan ƙasa da shekaru biyar to jama'a anan za mu dakatar da labaran duniyar zan mai da kurin abokin aiki abdulrazak ibrahim maila an gaida Umar Zahardin Umar Dutsen Kura ke yadda ya fassara kuma ya karanta mun labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. A cikin harkokin na yau za a ci dai jam'iyyar Kwamwasiko ko eh, kwamsanti ta kasar Chad na ci gaba da faɗaɗa kafofin yada labarai a ƙasar. wasu kenan daga cikin rahoton da shirin ya kumsa amma bar mu soma da tarihin elizabeth ta biyu ta fadar eh, ingila rahotanni daga fadar Birkham da ta birtaniya na nuni da cewa allah ya yi wa sarauniyar ingila elizabeth ta biyu rasuwa a ranar yau alhamis ta rasu ne a gidanta da ke scotland shin kowace ce sarauniya ta ingila elizabeth ta biyu ga abdurrahman hassan da takaitaccen tarihin margayar Sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu wadda sunanta na asali shine Elizabeth Alexandra Mary a haife ta a ranar 21 ga watan Afrilu na shekara ta 1926 a birnin London. Kuma ita ce babbar 'ya ta farko ga Sarki Albert wanda aka fi sani da sunan Sarki George na shidda da kuma mahaifiyarta Elizabeth Boyce Lyon. Mahaifinta wanda ya gaji ɗan uwansa Edward na takwas a shekara ta 1936 wanda ya marabus ya mutu a cikin watan Fabrairu na shekara ta 1952 bayan ya yi fama da ciwon kansa. Sarauniya tana yin ziyara a Kenya a lokacin ta samu labarin mutuwar mahaifinta. A wannan lokaci tana da shekaru 25 kawai da haihuwa. Kuma tun a wannan lokaci aka naɗa ta. Kafin a ƙaddamar da bikin rantsar da ita a ranar biyu ga watan Yuni na shekara ta 1953. A lokacin da aka rantsar da ita a matsayin na sarauniya, sarauniyar ta sha alwashin yin aiki haƙi da bilgaskiya domin tabbatar da ci gaban ƙasarta sannan kuma ta gamsu da irin halin cuɗanyar da ake ciki a ƙasar a lokacin. It does not surprise me Ban yi mamaki ba duk da wannan lokaci da ake fuskantar wahalhalu a London. Mutane sukan yi duba ga misalan da jama'a lokacinsu suka bayar. na sadaukarwa da taimakon juna da ƙarfin gwiwa. Sarauniya Elizabeth ta kasance ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen duniya waɗanda suka fi kai ziyara a cikin ƙasashe daban-daban tsakanin shekara ta 1953 zuwa 1954 Saroniyar ta kwashe kusan watanni shidda tana kai ziyara a cikin ƙasashe kuma jamus na ɗaya daga cikin ƙasashen da ta fara kai ziyara a shekara ta 1965 ainihin ta dawo a wani ɓangaren na gidan sarautar na ingila a bavaria inda a shekara ta 1840 yarima albert na sax da gota ya aure tabbashiyarta sarauniya victoria waɗanda suka sami 'ya'ya guda tara kafin sarki George na biyar kakanta ya canza sunan zuri'arsa zuwa Wisdor a shekara ta 1917. Ta auri Yarima Philip ɗan gidan sarautar Girka da kuma Denmark kafin daga baya ya zama babban hafsan sojin ruwa ya kuma samu wani matsayi na sarautar a Edinburgh, Ingila. Lokacin da Gimbiya da Yana ta rasu a cikin wani haɗarin mota a shekara ta 1997 a Paris. Masarautar ta Ingila ta sha suka musamman ma an yi ta cakar sarauniya Elizabeth ta biyu. Sai dai kuma daga baya sarauniyar ta nemi ƙara kusantar al'ummar ta hanyar wasu shagulgulla na kiɗa tare da mawaƙa da aka shirya a shekarun 2002 a lokacin cikar shekaru 50 da ta yi akan gadon mulki. I would like to thank people everywhere for the loyalty, support and inspiration Zan so na miƙa godiyata ga dukkan jama'a saboda goyon baya da suka yi mani da biyayya a duk tsawon wannan lokaci na shekaru hamsin da ba zan taɓa mantawa da su ba. Sarauniyar da ta Ingila ta jagoranci bukukuwa da dama a ciki har da na wasan Olympic da aka yi a London wanda ta fito a bainar jama'a tare da masu shirya fina-finai irin su James Bond da kuma Daniel Gregg ta buɗe wasannin na shekara ta 1976. I declare open the Olympic Games of 1976, celebrating the 21st Olympiad of the modern era. Sarauniya Elizabeth ta biyu takan sha'awar dabbobi, misali doki da kare sannan kuma tana sha'awar launi. Ita ce sarauniya mafi daɗewa a kan gadon mulki a Ingila kusan shekaru 65 tun daga lokacin da aka naɗa ta akan matsayin a shekara ta 1953. a gaida abdulrahman hassan da takaitaccen margaya na elizabeth ta biyu ta ingila da kuma ta rasu yau alhamis tana da shekaru 96 ɗari ba hudu kenan yanzu kuma sai jigon rahoton namu na yammacin yau Jamhuriyar Nijar gwamnatin ƙasar ce ta yi garin bawul ga jami'o'i takwas na ƙasar a wani mataki na inganta harkokin ilimi da suke fuskanta matsoli daban-daban kama daga fama da rashin malaman makaranta da dai sauransu. Wakilinmu daga birnin na Yamai, Gizali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batun ga kuma rahoton da aiko mana. Garan bawul ɗin da gwamnatin ƙasar ta Nijar ta yi wa jami'o'in ƙasar guda takwas ya tanadi yin gyaran huska ga tsarin aikin waɗansu jami'o'in ƙasar musamman ma waɗanda gwamnati ta kafa a shekara ta 2014 da suka haɗa da jami'ar Talaberi wacce aka girka da nufin gudanar da bincike na musamman kan harkokin noma da kiwo ta Agadas domin yin bincike a fannin samar da makamashi mai tsafta ta Difa a fannin gyara muhalli ta Talaberi a fannin ilimin kimiyyar zamani da sarrafa na'ura mai kwakwalwa. Farfesa Mamudu Jibo Sabo, ministan ma'aikatar ilimi mai zurfi ta ƙasar Nijar, ya bayyana dalilansu na yin garan bawul ga waɗannan jami'o'in ƙasar yana mai cewa. Ya ce mun lura cewa a kwana a tashi waɗannan jami'o'i waɗanda aka kafa domin yin bincike na musamman sun koma kusan yin aiki iri ɗaya. kuma mm. suna fama da matsalar karancin mm. kayan aiki da na malamai mm. alal misali jami'ar dan diko dan kulodo ta maradi a sashen horas da masu aikin har hada magunguna da aikin kemis malami ɗaya ne da rabi kawai ke akwai domin na biyun soja ne ba kullum yake da lokacin zuwa aiki ba kana babu ɗakin bincike ko ɗaya abin kuma ya yi ma gwamnati nauyi sosai. To amma muka ga rufe waɗannan jami'o'i tamkar koma baya ne, shi yasa muka ce bari mu bar su, amma muka tsara yadda kowace za ta koma aikinta na asali wanda aka gina ta domin shi, ta yadda kowace jaha ta ƙasar Nijar za ta zama yanki na binciken wani fannin ilimi a ƙasar. Garan bawa ɗin ya kuma tanadi ɗauke waɗansu sassan karatu daga wata jami'ar zuwa wata a ƙasar ta Nijar. kamar da yadda farfesa Mahmudu Jobo ministan ma'aikatar ilimi mai zurfi na kasar ta Nijar ya karin bayani. A partir de cette année de la rentrée 2022 ya ce tun daga komawar karatu a shekarar bana jami'ar maradi za a ɗauke sashen koren masu bincike a fannin har hada magunguna da aikin kemis ko farmasi daga maradin zuwa jami'ar birnin yamai kazalika za a ɗauke sashen koren malaman gona daga jami'ar bubakar ba ta tilaberi zuwa jami'ar Abdulmuminin ta birnin Yamai. Haka ma za a ɗauke sashen horon ilimin kimiyya da fasaha daga jami'ar Agadas zuwa jami'ar Andre Salifu ta birnin da makaran Za a kuma ɗauke sashen horon malaman gona daga jami'ar Difa zuwa jami'ar Maradi. L'Université d'Andikudon Kolodo Maradi. da yake tsokaci kan wannan garan bawul a jami'o'in ƙasar ta Nijar, bakin bature Almustapha babban sakatare na ƙungiyar ɗaliban jami'ar birnin Yamai cewa matakin zai taimaka sosai ga rage matsalolin da jami'o'in ƙasar suke fama da su a yanzu. To wannan abu ne mai muhimmanci sosai saboda mu muna ganin cewa yau akwai matsala ta mushani, akwai matsala na wuraren karatu. Jami'o'in nan da ake muku zance akwai jami'a wadda har yanzu ba ta da wuri na musamman wurin da za a zo a yi karatu ko kuma wuri inda eh, ɗalibai za su rika kwana su tashi su yi karatu. Kenan yau in zamanto an ce wasu abubuwa da aka bubbuda a wannan wuri an lillike su abin nan zai kawo tsari zai kawo a rage rigimomi da ake yi a cikin wannan jami'o'in ya zamanto an mai da hankali waje guda abin da ya kamata a yi a yi shi cikin tsari ya zamanto ana samun karatu yadda ya kamata. Gwamnatin ƙasar ta Nijar ta kuma sanar da buɗewa daga bana wasu sabbin fannonin ilimi waɗanda a baya ba a horas da su a Nijar kamar sashen horon likitocin haƙora da ma na likitocin kiwon lafiyar dabbobi wato veterinar a jami'ar birnin Yamai. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To danganda wannan batun dai daga nan birnin Bon da na tuntuɓi Dr. Mamman Malam Isa malamin tarihi ne a jami'ar Audu Mamman ta birnin Yamai kuma tsohon magatakardar ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa akan muhimmancin wannan garan bawul ga kuma abin da shi damin. Minista ta ilimi mai zirhi ta ɗauki wani abin da ake cewa kamar jikire ya shahi university wanda aka kirkiro daga baya. To bayan daya ya mai inda aka tafi university kenan suna da faculty faculty haka inda ake koya ake tsara ilimi a shi da wari da aka yi su kamar EUT e ne Institute Universitaire de Technology wuri ne wanda za a koya ma mutane kamar aikin hannu kaga etablissement ya cewa professional din ba haka ba kamar university bane ba inda ke da kai faculties inda za a harkar ilimin mathematics literature english su aikin hannu ne haka professional ne ko aiki kamar na administration hmm. amma ba dogon ilimi bane ba eh, shekara biyu ne suke yi sai a samu wani diploma da ake cewa diploma DUT diploma de cikin technology sai e to daga baya sai aka mai da su aka sa su haka university duk kamar wa'anda suke jagoran su wanda aka rika faculty faculty alhalin mutane su yi karatu shekara biyu a zo a yi aiki haka cikin administration canzu irin wannan gyare-gyare wani irin cigaba zai kawo a fannin karatu a cikin jami'o'i abin da zai kawo menene ka san matsalar university ka gane wannan wurin karatu kamar classroom classroom a da malaman makaranta kuma da library abin da ya kamata karatu bai yiwuwa sai da kayan aiki an aka yi university ko ina sai ka gani ya kawo matsala saboda sai an samu malaman makaranta da special take su ko ina sai an samu musu university ta takwas ko da ke da kwai a nijar a ce wace sai an samu musu malaman makaranta bai yiwuwa matsala zai kawo yawa ko ma akwai gudun malaman makaranta ba sa samu ba ko shine yasa aka ga wanda a gama a gaggama university university wanda suke horo iri guda ko suke horon malaman gona duk na ne ya haka a samu a gama su wuri guda kenan malaman duka alhalin su a rarraba su kasu university da dama a gama su university guda hanyar karatu saboda karatu sai da malaman makaranta ba majalisar dinkin tura ko wata wannan zata shaida ma kasashe kasashe abin da haka ce wanda yake cikin ɗaki shi ya san inda yake zuba zai nemi rike wurin da ke zuba na saboda gobe kai zuwa yanzu tsarin da aka yi yayi saboda mi saboda da university ke tawari da uku wanda suka zo bayan su nattawa da ta zanda da ta maradi wa'annan da aka yi shi mu a sunan university aka yi su. kowace shawara za ku bada don ganin cewa wannan sabon tsayi da aka kawo na sake fasalin jami'o'i ya ɗore kuma a samu amfani. da shawarar da na fara guda ce yanzu kamar da uwayen yara da kungiyoyin ejidiya da kungiyoyin makaranta malaman makaranta na snack da su minista ya kamata su kara tattaunawa a musu jawabi a gwada musu wannan da shi ne zai amfani malaman makaranta shi ne zai amfani kasa shi ne zai sa ilimi ya bunƙasa Dr. Malam Isa Malam kenan tare malamin tarihi a Jami'ar Abdu Mummuni ta birnin Yamai kuma tsohon magatakardar kungiyar malaman jami'a ta ƙasa wanda kuma da shi ne muka zo ƙarshen shikon rahoton namu na yau. yanzu kuma sai Najeriya inda kungiyar ma'aikatan man fetur da iskan gazide sun ka gudanar da zanga-zangar lumana a Abuja headquarter Najeriya domin nuna damuwarsu kan karuwar satar man fetur in. Daga Abuja, Uwaisu Abubakar Idris ya yi mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. our agenda, ready to Ci gaba da ta'azzarar wannan matsala ta satar ɗanyen man fetur ɗin Najeriya da a yanzu ya wuce hankali da tunanin mahukuntan ƙasar. abin da ya kai ga tunzura 'ya'yan kungiyar manyan ma'aikata ta man fetur da iskar gas da suka kai ga fitowa don neman a ɗauki mataki na sadidan akan lamarin. Maryam Usman Abdullahi tana cikin waɗanda suka gudanar da zanga-zangar a Abuja. Abin da ya fitar da mu shine akan satan ɗanyen mai da waɗansu ɓata gari suke yi kuma gwamnati sun yi kamar ba su san wannan abun na faruwa ba abun yanzu ne ya yi yawa sosai kaga da suna cire 0% amma yanzu kam kamar tukunyan man gaba daya suke son su dauka. To yanzu me kuke son gwamnati ta yi kenan? Ta saurin daukan mataki akan wannan abun because in ta bari abun ya yi yawa nan gaba abun ba zai yi kyau ba. ta dai kai ga gwamnatin Najeriya fitowa fili ta bayyana cewa kashi 95 na man da ake hakowa daga tashar hako mai tabo ne sace shi ake yi ba ga wannan mummunar ɗabi'a da ake yi ba dare ba rana a wasu sassa da ake haƙo man Najeriya. A tare a bige na jiragen da ke ɗaukan man a teku, a kuma fasa bututun mai da ake tura shi zuwa wasu wurare. Domin duk da amincewa Najeriya da ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC ta baiwa Najeriya na ta rika haƙo ganga miliyan ɗaya dubu ɗari takwas a kowace rana, amma duka-duka abin da take samarwa baya wuce ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu. Sabo Shehu ya bawa shine shugaban kungiyar fangasan shiyar Abuja. Ya ce abin fa ya kai makura domin suna ganin akwai haɗin baki na mutane da dama. Ishu na satan mai a wannan kasa ina da wuya ne ka san wane ne yake ciki dan ba mutum guda ɗaya ba ne. Wanda mai ne yana gefen su, ino zaka je ana ce ya militant ya wannan a cikinsu akwai masu sata. Cikin masu sata kuma akwai ma'aikatan gwamnati ba wai tun da ba a sata ba amma satan yanzu ya kai kama ana su a sata duka ne gaba daya muka ce ba za mu zauna shiru ba in su za su zauna shiru mu ba za mu zauna shiru ba za mu ta mu yi magana a doka matakin da ya kamata a tsada wannan bayanai dai sun nuna cewa Najeriya ta yi asarar dala biliyan goma a watanni shida na wannan shekarar a fannin satar man ɗinta da ake yi akwai dai sauran kungiyoyi da suka shiga wannan zanga-zanga domin nuna goyon bayan su na kira lallai gwamnati ta sake salo Comrade Nuhu Toro shine sakatare janar na kungiyar kwadago ta TUC. Abinda muke faɗi a kungiyance shine gwamnati wajibi ne akan ta tabbatar cewa ta kare musamman bututun man da yake kawa mai da kuma sace-sace da ake yi a cikin ruwa in za a fita da man a ji a sayar wasu kasashe akan tare su a sace man su canja salo gudanar da zanga-zanga da 'ya'yan kungiyar ta gasan suka yi zuwa hedikwatar 'yan sandan Najeriya da kamfanin albarkatun mai na NNPC da dukkanin suka yi alkawari na ƙara ɗaukar matakai na sadidan na nuna cewa ya fa isa haka a wannan aiki na masu halin bera da ke sace man fetur ɗin Najeriya abinda masana tattalin arziki ke danganta shi da ta'azzarar kuncin rayuwa saboda kuma bayan tattalin arzikin da Najeriya ke fuskanta a yanzu na hauhawar farashin kaya da faɗuwar darajar naira. Wais Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja, Najeriya. Guguwar kyamar sojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya na ci gaba da kadawa a wasu kasashen nahiyar Afirka. Galibin al'ummomin da ke nuna wannan adawar daga rundunar sun hada da Mali ne da Congo da kuma Jamhuriyar Afirka ta tsakiya wanda a ba su taɓuka komi domin tabbatar da zaman lahiya a kasashen nasu. Abdullahi Mamma Amadu ya duba mana wannan batun ga kuma rahotonsa. Gangamin ƙinjinin rundunonin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya dai na tada hankalin kwamitin sulhu na majalisar, wanda ko a farkon wannan makon ma kwamitin ya sake waiwaye kan halin da dakaransa suke ciki a ƙasashen uku. Koma dai jan fiyar lakurwa da ke zama babban jami'in kula da ayyukan jin kai da tabbatar da zaman lafiya a Majalisar Ɗinkin Duniya ya koka da irin mawuyacin hali. wanda ya ce dakaran majalisar suke ciki inda ya ci gaba da cewa dakaransa na cikin tasko a kasashen Congo da Mali da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ana dai kai masa hare-hare. Kana kuma na baya-bayan nan shine barkewar wata hatsaniya a birnin Beni na kasar Congo ce ta yi sanadiyar mutuwar farar hula guda. Al'ummar yankin dai a fusace sun nuna rashin gamsuwa ne kan rashin taɓaka komai da dakaran da Majalisar Ɗinkin Duniya suke yi a Congo. da runduna ta musamman da ke da akwai wacce ke iya yaƙar 'yan bindiga Kana al'umma na zargin sojojin ne da kare muradansu kawai a dabra da tabbatar da tsaro na al'umma. Judith rob wata bajamushiya ce 'yar jarida da ke birnin Beni cewa take yi. Ta ce a duk tsawon lokacin da suka kasance a Congo suna samun kuɗi kana kuɗaɗen da suke karɓana a matsayin albashi euh, kuma suna ci gaba da linkawa. suna ganin kudaden da suke samu ka iya ba su damar sayan gidaje da biyan kudaden karatu da ma makarantu da dai makamantansu. Suna nokewa ta yadda ko kaɗan ba za su bari rayuwarsu ta kasance a cikin haɗari ba a Congo. Wannan ne yasa rundunar MINISCO ta kasance tamkar magen lami wacce ta kasa taɓuka komai wajen tabbatar da tsaro da zaman lafiya. come on pure Da haka da hakan dai matsalar ta kyamar sojojin na Majalisar Ɗinkin Duniya ke daɗa kamari a ko'ina cikin ƙasar Mali. Ƙasar da duk da yake al'ummar ta na ganin kwanciyar hankali na daɗa masu nisa. Suna kuma kallon MINISMA wato rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Malin da wani ido na daban. Duba da yadda ta kasa kawo ƙarshen matsalar tsaro da hare-haren 'yan bindiga a wannan ƙasa. Ali Bari wani masani ne a Mali ya zaina matsalolin da ke cin karo da juna tsakanin fadar mulki ta Bamako da kuma rundunar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce yanzu hakan duk wasu rahotannin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fitarwa na zargin sojan Mali ne da aikata laifin kisan fararen hula kawai. Haka siddan ba tare da sun aikata laifuka ba. Haka kuma Minisma na zargin 'yan ta'adda suma da aikata kisan fararen hula. Duk wani wanda ya nuna hancin hakan ko kin yin shakku zai iya shiga kafar wando guda da gwamnati. Domin ko ita gwamnatin ta Mali a nata ɓangare tana kallon aikin da take yi na yakar masu tayar da ƙayar baya ne. Kana kuma a cikin aikin tana ƙoƙarin kare fararen hula. Koma a jamhuriyar Afirka ta tsakiya an sha kai ruwa rana tsakanin gwamnatin kasar da rundunar ta Muniska wacce ke hankorin kare fararen hula da tabbatar da doka da oda. Sai dai a cikin rahotanninta da dama ta zargi sojojin kasar da aikata laifuka na take haƙƙin bil'adama ta hanyar aiki kafaɗa da kafaɗa da sojojin hayar kasar Rasha wagna wanda suka samu gindin zama har ma a Mali. Rahoton Abdullahi Mamman Amadu kenan. To wani sabon rahoto ya nuna ƙoƙarin jam'iyyar kwamsanci ta ƙasar China da da ke ci gaba da faɗaɗa kafofin yatsa labarai na ƙasa da ƙasa da kuma yadda ya kamata su martana demokradiyya a ƙasashen. Zainab Muhammad Abubakar ta duba wani yadda batun yake a cikin wannan rahoton nata. Jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar China ba ta wasa da suka walau na cikin gida ko kuma daga waje. sai dai a yayin da ma'aunin alkalman 'yancin 'yan jarida ya bayyana matsananciyar matakan da take ɗauka a fannin yada labarai a cikin ƙasar tasirin hakan abu mai wahala ne dangane da labarun kafofin yada labaru na duniya amma hakan bai hana ta gwadawa ba wani sabon rahoto wanda cibiyar nan ta 'yancin tof albarkacin baki ta freedom house ta amurka ta fitar a ranar alhamis ya bayyana cewar daga shekara ta 2019 zuwa da 21 Ƙasar Sin ta yi ƙoƙarin faɗaɗa wannan ƙarfin iko kan labarai tare da hana yada rahotanni masu muhimmanci. Waɗannan hanyoyi sun haɗa da tsoratar da 'yan jarida da sanya kafofin yada labaru na cikin gida na ƙasa, amfani da rahotanni da labarai da kafar yada labarai ta gwamnati ta samar, da ƙara amfani da shafukan sada zumunta wajen yada manufofi, da sarrafa irin bayanai da zai iya zuwa ga 'yan ƙasar da ke ƙasashen waje. tare da samun madafan iko kan dukkan labaran da ake yadawa. Duk waɗannan dai ƙoƙari ne na yaɗa martabar ƙasar Sin a ƙetare, in ji Anjali Dat, ɗaya daga cikin mawallafan rahoton na Freedom House a hira da ta da DW. Ta ce, manufar mahukuntan Beijing na gudanar da wannan gagarumin kamfen a duniya mai tsadar gaske shine sai ra'ayin jama'a da kuma gurɓata yadda mutane ke kallon jam'iyyar da ayyukanta. Hakan ya kasance abin gaggawa ga jam'iyyar tun daga shekarar 2019. A wannan lokacin ne duniya ta fara yin Allah wadai da cin zarafin bil'adama a Jinjiyan da zanga-zangar tsibirin Hong Kong. A zahiri ma tun lokacin cutar COVID-19 a shekarar 2020. DW ta kuma zanta da wasu 'yan jarida na kasar China da ke nahiyar Turai bisa sharaɗin sunayen sunayensu waɗanda suka yi magana a kan fargabar abin da zai iya faruwa da iyalansu da ke can gida idan har suka fito fili suka bayyana rahotanni game da suka a ƙasar Sin. Afirka dai na ɗaya daga cikin nahiyoyi da ƙasar Sin ɗin take tasiri duba da yadda ake da demokuraɗiyya mai rauni da hukumomi da ɗaukar nauyin kafofin yaɗa labaru. Emeka Omeja ƙwararren ɗan Najeriya ne wanda ya wallafa littafi akan tasirin kafar yaɗa labaran China Afirka. ya ce akwai yarjejeniyar musayar abubuwa tsakanin kafofin yada labarai na kasar sin da takwarorinsu na afirka yawancin kafofin yatsa labaran bisa ga wannan yarjejeniyar ba za su bayar da rahoto da ke sukar china ba akwai kuma yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ofisoshin jakadancin sin da kafofin watsa labaru na cikin gida akwai waɗannan irin yarjejeniyoyi a ko'ina afirka rahoton ya kuma yi nazari kan tsarin demokuraɗiyya talatin a faɗin duniya inda ya gano cewar cikin goma sha takwas daga cikinsu jam'iyyar kwaminisanci ta ƙasar sin ta ƙara yunkurin yin tasiri a harkokin yada labarai daga shekarar da 2019 zuwa ashirin. a cikin ƙasashe goma sha shida an sanya ƙoƙarinsu a wannan fanni a matsayin mai girma ko kuma mafi girma ma'ana ƙasar sin ta yi ƙoƙarin amfani da hanyoyi da dama na matsin lamba. A gaida Zainab Muhammad Abubakar da wannan rahoton wanda kuma da shi ne muka zo ƙarshen rahoton da muka tadar muku a yau a cikin shirinmu na yanzu. Amma kada ku manta muna da ra'ayoyin ko a rubuce akan shafukan sada zumunta na Facebook ana tare sashen Hausa na DW daga nan Birnin bo na tare Jamus.